shirin koyawa matan karkara da ayyukan yi manufarsa shine samar musu da abin yi da suka hada da koyon man shafawa kayan kanshi na ado da na fesawa a ɗaki da ma na gyara zaƙin miya don cin abinci na zanta da wasu daga cikin matan da za su amfana daga shirin ga abin da suke cewa Deji Ali na zo program wanda ita hajiya binta bello ta shirya saboda mata to ke me kike so ki koya ni ina son koyi yadda zan yi morning fresh sabulun wanka idan Allah ya taimaka in taimaka wa kaina wa wayanda suke saboda yakin kasa talauci dama muna zaman banza mun gode ke ma kin zo shiga wannan abun ne ko za ki ga mun sunan ki sunana Laraba daga Sabon Layi me kika zo koya mun zo koya sana'o'i sabulu da su man shampoo domin taimakon mata a rayuwa me kike so ki koya ni ina so in koyi shampo da sabulu domin zai taimake ni ga iyali. Ko za ga mun sunanki? Suna na Lidiya Zakariya. Ka ki wajen wannan taro? Na zo ne domin koyi sana'a. Ne na sana'a yake so koya? Wanda na samu kaina a ciki zan iya in koya ko sabulu ko morning fresh. Dama can baki da wani sana'a yi ne? Eh ina da sana'a yi kam. Ina yin kunun zaki, ina yin mai karago. Kina jin wannan zai daɗa ƙarfin tattalin arzikin ki? Da yaddan Allah mm. zai taimaka gaya. Ya zaki sai da wannan kayayyaki idan kin koya? Eh gaskiya bani da shago. zan iya ɗauka a kaina in bi gari gari ko kuma in bi gida gida ina talle ko kuma idan ina yi din zan kaman da shike ne krista ne a zumunta haka zan iya in sanar in ce to fa ga sanan da na koyo har ila yau na ji ta bakin wani magidanci inda ya bayyana shirin da cewa har mazaje ma za su amfana daga shirin wannan ai ci gaban mu ne ba ma ci gaban mata ba ne kawai saboda ta taimaka har maza ne kai ne kana da matarka ko wata ya kare ba biya gaba ka je kasuwa ta karye maka ka dawo gida ba yadda za ka yi ka zo ka samu matarka ta ce fa ne yara sun tafi makaranta ai babu kai aka taimaka ma ba mata ta taimaka ba saboda haka muna mata fata na alheri daga bisani kuma na zanta da yar majalisar wakilan hajiya binta bello domin ƙarin haske game da shirin da ta bullo da shi domin taimakawa matan za mu koyar da sana'o'i wa mata kamar kala bakwai dalilin tunani na kuwa shine muna so tallafa wa matan da suke yankin tangalawa da gaba daya ba ma kaltun gwazon da nake wakilta kaɗai ba saboda makwabta na billiru na ba da mata wannan sana'a sana'a ne wanda zai sa su su dogaro da kansu kuma su tallafa mazajensu so yanzu mun ɗebo a kaltun da shangon kawai mata 560 sai ƙarin 40 da muka ɗauko a balanga da ishirin ishirin sun zamo mata 600 kenan da su ci gajiyar wannan koyarwa din ina tunanin miliyan 20 na wannan program din saboda abdulwahab muhammad murya amurka daga bauchi a najeriya